وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا أكو قوتا جماد الثانية هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبودة دريه أودة تلاتين دبقل شين يكما شابيو قوتا أكو ميلادية دبودة شاشرة ci gaba da karatunmu littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha littafin Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ah, muna dai abin da ya shafi an-nazar ila mawdi'i wal khushu wanda zamu tashi hadisin da ke cewa ma min ta tadurhu salatu maktuba sai qul mu'allif rahimahullahu ta'ala malik wa yaqulu haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani hadisin usman bin affan ne Allah ya kara masa yadda ana cikin sai muslim yake cewa manzon Allah yana cewa ma min mar'in tadurhu salatu maktuba ba wani mutum da sallah ta farilla za ta halarto masa ma'ana ba wani mutum da lokacin sallar farilla zai yi fa yuhsinu du'aha ya kyautata alwalai ita sallah din ta hanyar yin alwala ɗin? da wajibobinta da mustahabbanta da ladubbanta kenan alwala ingantacciya ta sunna wani yana cin abu a abin da da yawa da yawa gaskiya muna yin alwala wacce ta saba alwalar sunna musamman a gurare guda biyu a gurin abin da ya shafi kurkurar baki da shaƙar ruwa da kuma abin da ya shafi wajen shafar kai kaga a sunnance abin da ya shafi kurkurar baki da shaƙar ruwa annabi baya raba su a tare yake yi sai za ga arwar an ce ya tamammadu wa shiku salasan sai a ce mai bi salasa rafati yana kurkurar baki da shaƙa ruwa so kuma da kamfatar ruwa uku kaga inda rabawa ake zai zama da kamfata nawa kenan da kamfata shida haka haɗa su yake haka nan wajen shafa kai da kulli sai za ga mafi yawan ruwayoyin hadisin alwala ma ba shafa kulli yanzu hadisin da ya fi kowane inganci na alwala hadisin usman hadisin Hurran kenan Maula Usman bin Affan da hadisin Abdullah bin Zaid bin Asim zaga dukkanin su babu wanda ya kawo shafakkun to amma ba a shafakkun ne a lura ana yi saboda waccan ƙa'idar al'udunani min ar-ra'si saboda shi kunne kai kawai da an shafi kai an dawo ko sai ya shafi kunne da haka wannan tajdidul ma ni mashar udunaini wannan gaskiya ba sunna bane ɗiban sabon ruwa don shafa kunne sai za ga alhafiz ibn najib cikin bulugul maram ya kawo ruwaya din cewa a kan sallallahu alaihi wasallam a ama'an lu'udunai manzala ya riƙi ya ɗebi ruwa don shafa kunninsa gaira fadl yadayhi sai ce wal mahfuz akaza ma al ra'atihi gaira fadl yadayhi ya ka ta ruwa ce ta bai haƙi ce amma mahfuz ya kiyayya ingantacciya yace shine annabi ya ɗebi sabon ruwa don shafa kai ban da ragowar ruwan da ya yanke hannunsa wannan shi ne gaskiya a hakikanin alwala ta sunna haka nan za ga duk ruwaya alwala ba za ka sami inda ka ce an sa ana alwala an sa hannu a baki ana taka almammamatu shi ne ka zuba ruwa ya rikicen ya rikicen ka zuba shi ne almammamatu wanda yi san lokacin sallar farilla ya halartu masa kuma ya kyautata alwalarta wa kushu'aha ya kyautata kushu'i a sallah din wa ruku'aha kuma yake kyautar ruku'unta illa kanar kafaratu lima qabla hamina dhunubi manzo Allah ya ce face sai wannan salat ta kasance kafara a gare shi na abin da ya gabace ta na jurbai sai manzo Allah ya ce malami utu kabira barka dai bai zo da manyan kaba'ira ba ma'ana manyan zunubai shi yasa malamai ka ce nan ana magana sagairu zunubi idan mutum yi wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana kankare masa sagairu dunukunsa sai man Allah ce zalika dahar kullu wannan kuma abin yana shuɗewa ne zamani baki ɗayan sa ma'ana bi ke banta da wani lokaci ban da wani lokaci ba kenan tun daga sanda manzo Allah ya faɗi magana har ila qiyamus sa'a haka abin yake Isa imamu nawawi cikin sharhin da yau muslim yake cewa hadisai sun zo daban-daban wani hadisin ya zo ya ce a salati ila salah wal juma'a ila juma'a wa ramadan ila ramadan wal umara ila umara mukaffiratul ma bainahunna duk wannan suna kafara abin da ke tsakaninsu wani hadisin ya zo ya nuna ita kanta alwala kadai tana yin kafara sai manzala ce ka kuna salatu nafila an mutum ya alwalar taimaka fara zunubai sai sallar ta zama na fila da dai irin waɗannan hadisan sai to ya in waɗancan hadisan sun tabbata kuma sun tabbata ɗin sai eh to shikenan wannan bayan kayi sallah ne sallah za ta yi maka fara da tun daga alwala alwala ta yi kafara zunuban an ce sallah ka ta zama na fila kaɗai sai ce to yanda abin yake ya ce idan mutum ba shi da abin da sallah din zaka yi kafara na zunubi to sai Allah ya ƙara daga darajarsa da wannan ibada din ko kuma idan zan baya da shagairu dunub to kaba'irud dunub din da yake da su sai Allah ya tattauta musu domin su kaba'irud dunub ana yafe su ne ta hanyar tuba ko kuma falla ta Allah amma dai ba ta hanyar wani aiki a ce in kai aiki kaza an yafe kaba'irud dunub ba Allahumma sai dai kamar ruwayar aikin hajji inda manzala ce hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa janna haka ne ce man hajja falam yarfut wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatu ummu amma banda irin wannan su da yawa abinda malamai suke cewa su kaba'irud dunub sai mutum ya tuba Allah ke cewa allazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'ab lahu al-'adab yawmal qiyamati wa yaklut fihi mahana ce illa man taba kaga wannan ayat sa ga irin zunubi shirka kisan kai zina ta Allah ce illa man taba wa amina wa amala amalan salihan ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat irin wannan nasoshin malamai sai kalla kuma kamar wannan ɗin kaga ce malam yuta kabira haka wasu can da na kawo a ramadan ila ramadana wal juma'a ila juma'a wa salatu ila salah wa kafiratu lima bainahuna matcin batil kaba'ir kaga tana kafara abin da yake tsakanin su matakar dai mutum yana cin manya manyan zuwa to sai zama sagayar Allah ya yafe musu kaga kaga su kenan sagayar ana yafe su ta hanyar mai tare yin kyakkyawan aiki wannan kyakkyawan aikin sai ya shafe su wannan hadisi ma muslim ya fitar da shi to kaga mahallin shayin na kawo hadisin anan wa aha yanzu ba ku ya cikin sallah din hankalinka bai tafi wani waje ba wani abu bai dauke maka hankali ga barin sallar ka ba cewa qar sallallahu sallallahu alaihi wa sallam fi khamisatin laha a'lamu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah fi khamisatin a cikin wata riga laha a'lamun tana da zane zane fa nazara ila a'lamiha nazaratan sai manzo Allah ya kallu wannan zanen na ta kallu kallo man sarafa qala yayin da manzala ya gama sallah sai ya ce idhabu bi qamisati hadhihi ila abi jahal yace ku tafi da wannan rigar tawa zuwa gurin Abu Jahal wato ni bi ambijaniyati abi jahal ku zo da ambijaniyarsa ambijaniya bargo ne mai kauri wanda babu zane a cikinsa sai manzo Allah ya ce a kai masa wannan riga a karbo barba to ni isa sai manzo Allah ya ce fa inna alhanni anifan fi salati manzala ce domin ɗazu ta kusa ta shagaltar da ni a cikin sallah abin da yasa nace ta kusa wasu ran sun nuna haka sun nuna haka ya ce kadat tabtunni ta kusa ta fitine ni kaga bata fitini manzo Allah din ba kenan ko sallallahu alaihi wasallam yasa ya ce a mayar da ita wa fi ruwayatin ya zo a tarwa fa inni nadartu ila alami hatis salati manzo Allah ce na kalli zananta a cikin sallah fakada ni sai wannan zanen ya kusa ya fitine ni suka ce abin da yasa manzon Allah yake banci Abu Jaham yace a kai masa aljaniya din saboda ne saboda shi ya bai manzon Allah yake kamar yadda ya zo a ruwayar muwaqqal maliki daga Aisha din Allah ya kara mata yadda shi ya bai manzon Allah riga to lokacin da manzan Allah ya sa manzan Allah ya zo yana sallah ya zama yana kallon zanen sai ya kusa ya shi ya kusa ya dau hankalinsa shi za sai manzan Allah yana gama sallah sai ya ci a cire ta a kai maka yasa shi yasa ibn daqiq al-id yace unzur yace kalli yanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qaddama maslahatis salah yace kalli yanda manzan Allah ya gabatar da maslahat sallah akan maslahat ya mayar masa da rigar to amma kuma idan ya mai da rigar kawai ai shi kuma zai ji rashin jin daɗi a ce manzan Allah kai mai kyauta ya dawo da ita da shi sa manzan Allah da ya ce a kai masa rigar sai kuma ya karɓo barba dan a nuna masa cewa ba wani abu ba ba kyautar ta ce ba a so ba ga dalilin da yasa ga damar da kyauta shi sa malamin ka ce kenan ya halatta idan aka yi maka kyauta kaga akwai wata matsala ta da ita kamar ka ce a baka wacce ba ita ba sannan kuma idan kai mutum kyauta ba kai kace dama ya baka kayanka ba ashe in ya dawo ma da kayanka zaka iya karɓa kayanka kamar da kaga annabi ya mayar masa kuma ya karɓi kayansa kuma annabi ya karɓi wata sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وكان لعائشة رضي الله عنها صوب فيه تساور Ila إلى yace Aisha Allah ya kara mace da wannan hadisi na makaranta hadisi na Bukhari ya fidda shi da Imam Muslim kamar yadda fada kuma da Imam Malik cewa kana li Aisha ta thawbun fi tasawir mandudun ila sahawati ke Aisha Allah ya kara mace da ta mace tana da tufafi fi tasawir dan labarin da ya karake wanda bai da kauni fi tasawir mandud ila sahawati akwai ɗan zanin duka a jikinsa ta dan miƙar da shi ila sahawatin sahawatin kamar yar taga ce karama kamar abin da muke cewa alkuki to shi wannan shine sahawa kamar yadda ina ji anan yayi yayi kai ce baitun sagirun munhadirun til ardi qalilan yujbil mulkul wal qazana kaga shine alkuki kenan irin dan dakin da da ake a dan suru haka wannan yar taga din to sai Aisha ta dan sa wani dan dan dan kamar labule haka to amma akwai zane zane a jiki fakaran biyu sallallahu alaihi wa wasallam yusalli ilayhi shi ko manzon Allah in yazo yana sallah yana sallah ya zama ilaihi abin yana gaban sa manzon Allah yana fuskantar sa faqala sai manzon Allah ya ce akirihi anni kautar da shi gabari na fa innahu la tazal tasawiruhu ta'arudu li fi salati manzon Allah ya ce domin wannan zanen suran zanen da yake jikinsa bai gushe ba yana ɗaukar hankali na ko yana bujuromin a cikin sallah shi yasa manzo Allah ce sai a kaure shi wannan hadisi bukhari da muslim sun da shi da abu awana malai ce wa inna ma lam ya'mur sallallahu alaihi wasallam bi nadi tasawu wa hatkaha waqtafa bi tahiyyatiha li'annaha wallahu a'lam wa lam takun min zawatil arwah bi dalil hakkihi sallallahu alaihi wasallam ghaira min at-tasawuri kama huwa fi iddati riwayatin fi sahihain yace abin da yasa annabi bai umarni da cewa in an cire wannan labarin kuma a kyakkeka shi ba kawai manzo Allah ya isu da cewa kawai a kautar da shi har ba ne ce abin da ya sa manzo Allah bai wannan ba Allah ne masani ya ce saboda bai kasance zanen da yake ciki abu ne mai rai ba kenan sai zama zanen da yake jikin wannan labalin ta ɗansa zane ne na wani abu amma abin ba za ta ruhi ba ne ba zane da zawatul arwa ba abubuwan da suke da rai irin mutum irin bishiya a irin dabba irin tsuntsu ce to ba irin wannan zanen bane saboda ni ce bi dalilin da haƙƙi sallallahu alaihi wasallam gaira min tasawi saboda dalilin annabi alaihi salatu salamu ya kekketa wasu irin wayannan abubuwan wanda akwai akwai zane a jikin su na abu wanda yake daraja kama huwa fi idati ya fi sahihain kamar yadda yazo a da ruwayi masu yawa cikin sahih bukhari da muslim sai ce man sha to su fi hada falyarje ko falyuradi fatar bani wanda yake so ya yalwata bincike kan haka ya ga maganganu masu yawa ya ce koma fatar bari mujallaji na goma fatar bari cikin kitabun libas saboda akwai hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam kabar hadisin aisha Allah ya kara mata yadda da take cewa a kadiman nabi sallallahu alaihi wasallam min safari take cewa nabi ya dawo daga tafiya wa qalsa tattu bi qaramin li ala sawatin li fiya tamatin tace na dan sa labule a dan alkuci na wanda jikin sa akwai tamatin akwai akwai zane na na abu mai rai da nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo tace falan ma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah ya ganshi hatakahu sai manzon Allah ya kike tashi ya kyakketa ta yadda zai zama wannan zanen an tsatsarga shi ya tashi gabarin zane misalin akwai kai da jiki an fidda kan daban an fidda jikin daban kaga ya tashi daga mi ya tashi daga abu mai sai manzo Allah ya yaga shi sai manzo Allah ya ce ashaddun nasu azaban yawmal qiyamati allazina yadahuna da khalqin lahi wanda suka fi kowa can tsananin azaba ranar kiyama sune mutanen da suke gogayya da halittar Allah Allah ya halitta su ma suna yi sai ta ce faja allahu wisadatan aw wisadatin da annabi yake da sai muka mai da shi fulu ko fulu guda biyu shi yasa su malaman suke gani abu ne mai zane na abu ne rai wasu malaman suke gani idan kamar a wani guri yake wanda za a dinga tattakawa wannan wulakanta shi aka yi babu ne amma nan dai an yayyaga shi ta yadda surar ta tashi daga sura ta mutum sai annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi fulu da shi wannan su ne irin hadisan da shi mara albani ke shara zuwa gare su akwai dai hadisan aisha da ke cewa inna hastara namra'a fiha tasawir shi ma da shi sai bukhari ke cewa ta sai namrika kamar wani abu ne yanayi na kulu ta ce a jikinsa akwai tasawir akwai zane a jikinsa ta ce wa kaman nabi sallallahu alaihi wasallam bil babi falam rukun da annabi ya zo ya gani sai ya tsaya bacin kofa bai shigo dakin ba to aisha tana gana da ta san a akwai matsala ta ce fa qultu atubu ila Allah mimma aznabtu tana ganin annabi ya shigowa ta ce ina tuba zuwa ga Allah daga laifin da nake dan ta sa na ba zai shigowa dakin ta kawai ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma ce ta qultu alaiha sai manzo Allah ce wannan fulan ne wannan zanen na me ce ai na siyo shi ne dan ka zauna a kai. kenan annabin siwa wata wasadaha dan kai kulu da shi ka ki shingida sai manzo Allah ya ce inna sabari suwar yu'adzabuna yawmal qiyamati sai manzo Allah ya ce to ma abuta irin wannan zanan ane Musa azaba ranar kiyama sai manzo Allah ya faɗi nau'in azabar ya qallahum ah yawma za a ce da su koraya raya abin da kuka halitta kuma za su iya ba za su iya ba dan yana cikin matsananciyar azaba umarce ka da abin da ba za ka iya to haka za a ce musu sai kuma manzo Allah ce innal malaikata la tadkhulu baitan fi sura sai manzo Allah ce malaikun Allah ba sa shigowa gida ko ɗakin da ya zama a akwai zane yasa malamin su ce wannan ke nuna cewa kenan ba ce mai inuwa ba tunda wannan mai inuwa ne ba mai inuwa ba in dai zane na abu mai rai ne abu mai ruhi sawa'un yana da inuwa ko bai da inuwa zana shi aka yi da fenti ko da cok ko nasaj ne misali ɗinki ne tunda gaga akwai wanda zaka ɗinka shi aiki ko ma dai ya aka yi in dai na abu mai rai ne duk ɗaya ne wanda ya wannan to yana da wannan tsantsagwaron azabar matuƙar biki sannan kuma duk inda ka sa irin wannan mala'iku ba ta shigowa gurin ba za su shigo yasa manzo zalla anan biya bai keta ba shi sa malaba ne ce to la'alla wannan ba zanen abu mai rai ba bane la'alla zane ne na dan wani abu to tun da yana gaban sai yana dan dauka sa kaga wannan ke wannan wajibcin kenan kautar da duk abin da zai dau hankalin mai sallah a gabansa a lokacin da zai sallah wa kana yaqulu a shi ma wannan hadisi na makaranta yanzu a bukhari da muslim sun fada shi da abu awana ce wa kana yaqulu haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa la salata bi hadrata ta'ami wala huwa yudafi'uhu al-akbathan manzo Allah yana cewa babu sallah bi hadrata ta'ami idan aka halatto da abinci an kawo abinci kuma lokacin sallah yayi to yanzu babu sallah ne za a fara yi a fara cin abinci yasa ya zo a ruwayar a hadisin ibn umar da waninsa sa yake cewa za qaddima al-asha wa hadarat as-salah ko wahadar salatul magharibi in an gabato da abinci kuma sallar magarba ta yi sai manzo Allah ya fara limi a fara da abincin tuka saboda ne saboda karka shiga sallah zuciyarka tana rataye da abincin idan babu sallah an yi ta babu kusuri shi isa a a a abul darda abul darda kamar da bukari ya karo ya din mu'allaka cikin sahih bukari mu'allaka ya kawo ta ta abul jarda yana cewa min fi'il mar'i iqbaluhu ala hajati hatta iqbala ala salatihi farigan ko qalbuhu farigu yace yana daga fiqihun mutum alamar ya fahimci addini shine gabatar da bukatarsa domin ya shiga sallah zuciyarsa a kakkade ba ta tunanin komai dan dama da aka ce ka fara cin abincin ba yanda muke faɗa bane cewa wai ci yafi sallah a'a an ce ka ci abincin ne ai dan haƙƙin sallah saboda in ka ci abincin za ka yi sallah ɗin a nitse da cikakken kushu'i ba tare da zuciya ka ta shagaltu ga buƙatar abincin yasa aka ce a fara gabatarwa yasa yanzu kuma wallahu ya dafi ul ni. yasa abdullahi dan umar kamar da bukari dai ka cin shar bukari abdullahi dan umar akan gabato masa da abinci ya fara ci abinci ya ji kiran sallah har a kira sallar yana jin karatun limami amma ba zai ci ba sai ya gama cin abincin haka abdullahi dan umar ya kai yace wala huwa yudafiul akbathan haka nan babu sallah a lokacin da mutum yake ije akbathani daudada guda shine haƙin da haƙin a lokacin kake matse boli ko kake matse bayan gari to duk wanda ya zama yana sallah yana matse boli ko yana matse bayan gari ba za a yi sallar da kushu'i ba wata ila ma duk abin da liman zai yi sallah ba za ka san me yake ba kai kokarin ka gaji an yi ba ka je ka biya bukatar ka yasa baya halatta kai sallah a haka ka je ka biya buƙatar ka sannan sai ka zo kai sallah kamar yadda abu garda ya faɗa akwai hadisin da bukari ya fitar da shi cikin sayar bukari hadisin amr ibn umayya saboda malamai su yi maganganu wasu malamai suna ganin cewa kamar ahalin zahir su zahiriya suna ganin kawai lokacin da gabato da abinci to kawai lokacin sallah yana miƙewa ne har lokacin na gabacin abinci kamar yadda a gurin su mai bacci da mai mantuwa kawai yana cikin lokacin sallah har san da ya tuna su a gurin su daga suna ganin lokacin yana kaiwa har wannan lokaci wasu kuma malaman suna ganin a'a idan kana da buƙatuwa zuwa ga abincin to baya halatta kai sallah sai ka ci abinci amma wanda ba shi da bukatu ya zuwa ga abincin suna ganin zai iya sai suka ce domin a ma'ana shine abin da ake gudu ka zuce ka ta shagaltu da wannan abincin abin da ake gudu ke sannan lafazin iza quddimal asha ke nuna cewa in an kawo abincin ne to a fara gabatar da abinci amma sanda ba ka abincin ba fa zai yi sallah to shi hadisin a Amr bin Umayya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin nama yana cin nama da wuka a hannun sai yana yanka yana ci ana kiran sallah na biyu yadda wuka yadda nama ya tafi zuwa sallah kaga ya gama cin nama to shi yasa sai wasu malaman suka ce idan baka fara cin abinci ba lokacin sallah ya ga abinci an kawo sai ce to ka fara cin abinci amma wanda ya riga ya fara cin abincin ai wai ya ci wani bangare na abincin da aka zuciyarsa ba ta da abincin ba to nan kuma sai ba abincin tafi zuwa sallah suka ce la'alla ma kamar da alhaji yake faɗa ibn hajji ya ce la'alla shi sa bukari bayan ya kawo wa'ancan hadisan kuma yana gama su kuma sai kawo wannan hadisin na amr bin umayya yace la'alla shi sa bukari wannan to kaga wannan kamar yanda imamu nawawi yake faɗa ki to hadhil ahadith wa'annan hadisan ko kuma fi hadhil ahadith karatu salati bi hadha ya yace a wa'annan hadisan akwai karhancin sallah a lokacin da aka kawo abinci amma gawa lallazi yuridu Ya ce amma ga wanda yake nufin cin abinci wanda bai da bukatar abincin bai nufin cin abinci shi zai zai sallarsa tunda bai da bukatar ya ce lima fihi min da kusho. Ya ce me isa saboda abin da yake cikin haka na da kusho, in ka ce sai ba za ka ci abincin ba to ko mutum zai sallah babu khushu'i wa yattaqu bi ma fi ma'anahu mimma kal. Ya ce kuma dukkanin abin da zai shagaltar da zuciya in ka shiga sallah to za ka haɗa shi da wannan kaga boli kake ji bayan gari kake ji matsanancin kishirwa kake ji duk za ka haɗa shi da wannan ka fara gabatar da shi kafin abincin domin mutum ya sallah ko ku shuya a cikinta sai ce ha za idan na fi waqati sha'a sai ce amma fa wannan ana magana ne idan akwai yalwar lokaci idan akwai yalwar lokacin da har za ka iya cin abincin kenan ko za ka iya biyan buƙatar ka zo kai sallah lokacin sallah bai fita ba yace wa in baqa salla ala halihi muhafazatan ala hurmatil waqti yace amma in lokaci ya kuntata to kai sallar a haka kana jin yunwar ko kana jin ishiro ko kana ma jin miyi yace domin kiyaye alfarman lokaci saboda suna gani lokaci ya fi komai muhimmanci a sallah tunda Allah ya ce inna salata kana alal mu'minina kitabun mawquta bisa yasa kaidar sallah ba a bari lokacin ke fita wannan ne ma yasa za ga ra'ayin da yawan malamai su shi ibn taymiya za ga ra'ayin su idan mutum ya bar sallah da gangan har lokacin ta fita sai ce ba maganar ramawa sai ce domin in ka ce za ka rama to wannan lokacin za ka rama kana buƙatar wani dalilin daga Allah ko manzala da ya shekai yi ta a nan lokacin ibn hazm ya ce idan mutum zai bar sallah lokacin ta fita da gangan bai ba sai ka ce masa to yanzu zo kai. ibn hazm ya to muna tambayar ka yanzu in ka ce ya ce to da'a zai wa Allah kira kaga za a ba shi lada in yi ko eh to in kace kuma za a bashi lada to yanzu barin ta tafi daga lokacin tiji to kenan ba laifi ba an fahimci maganar sa tunda da gangan ya bari lokacin sallah ya fita ne ba yanzu kuma sai kace ya halatta yanzu da lokacin ya fita ka zo ka yace to kaga da'a zai wa Allah in yi za a bashi lada to tunda kace za a bashi lada yanzu barin ta kawo da lokacin kenan ba laifi ba in kwa laifi ne kaga ba maganar lada sai abin da ibn hazm ya faɗa ke wasu kuma malumin suna ganin cewa a'a za a iya rama saboda muhimmancin sallah kaza da kaza to akwai dai maganganu haka malamai suka yi sabani sai dai wannan magana ta cikin taimiyya ta fi karfi saboda Allah ya sanya sallar lokaci kuma Allah ya koma la'ika jibril ya zo shi ya nuna man zala lokacin sallah din kuma inda zaka gane lokaci na sallah ba za a bari lokaci ya fita ba zaka karfin maganar ibn taimiyya kaga duk muhimmancin ya jihadi a musulunci shine zarwatu sanamul islam amma a halin yaƙi ma ba ce annabi ya kyale sallah sai an gama yaƙi ba sai aka sarjuna aka yi salatul khawf wasu zo ai sallah da su wasu kuma in ma ya an rugun tsimi mun karanta da su da ko idan taladu inna ma huwa takabiru war isharatu bil ra's kuma Allah ya ce fa in kiftum farijalan aw rukbana ga wannan ke kafafan maganar ta to shi yasa shi imamu noyi anan yace idan lokaci ya kunci ta yanda in kace sai ka ci abinci da lokacin sallah zai fita baki daya yace kai sallah a wannan halin yace domin kiyaye alfarma ta lokaci yace wala ya juzu ta'khir ko wala yajuzu ya ce a daidai wannan lokacin kai jinkiri baya halatta sai haka kaito magana walla. da yake cewa yabda'u bil akal wa in ka rajal waqt sai ka wani kaulin ta walla yana cewa a'a zaka fara cin abinci ne ko da lokacin sallar zai fita yace la anna maqsud as-salat al-khushu yace domin maqsudin sallah shi kuma sai ce shine al-khushu shine khushu'i amma wannan magana bayan ibn hajar shi ma ya ɗauko ta daga cikin sharin sahih muslim ya ɗauko ta cikin fatul bari ya kawo ta bayan ya faɗi ta sai goyi bayan magana imamun nawawi yace domin ga kaida ana duba maslaha idan ga maslaha ga mafsada wanne yake gabatarwa mafsada sannan kuma idan maslohi guda biyu ne ga babba ga karama wacce ake ɗauka babba ko idza ta'addada adadul masalihi yuqaddamu al-a'la min al-masalihi wa bidduha tazahum al-mafasidi yace yurtakabu al-adna min al-mafasid kaga da mafsada ta yunwa kai sallah ba ku shu'i da mafsada ta lokacin sallah fita baki ɗaya wanda ya fi girma wanda ya fi girma wacce mafsada ce ta fi girma ta lokaci ya fita ko ba haka ba bukatun da ta fi girma to gwara ai sallar kenan kan lokacin ya fita a ɗaukar mafsada a kyale babba ko ba haka ba yace ko musamman idan ka kalli hadisan salatu kau a irin wannan halin amma Allah ya ce da annaba ya sallar haka zaka dai sabani na malamai amma wannan magana gaskiya ta fi idan lokaci akwai kunci in lokaci da yalwa to a fara gabatar da abinci ga mai bukatar abincin ba kenan amma in lokaci ba yalwa ta inda zai zama in dai ka tsaya cin abinci lokacin sallah da fita bil kulliya misali ya ce la asar kan ka abinci rana ta faɗi to ka fara gabatar da sallah wannan shine abin da yake daidai kamar yadda imamun nawawi din shine abin da ya faɗa kuma shine kaulin da shi mai bin hajar ya kuma shine kaulin mafi yawan malai malamai kuma gaskiya ta fuskar dalili shine abin da yake kuma idan ka dubi kawai ma na musulunci in zaga wannan kaulin shine kaulin da yake sabanin maganar su ibn hazm din da da ainihin wani wannan hadisi imam bukhari a ya fitar da shi da imam muslim da ibn abi shayba malar bani ce yayi takarijin hadisin cikin irwaul galil to wannan abin da ya shafi nazar ila mudu salat kenan wal khushu'i fiha abu na gaba shi adiyatul istimtahi addu'o'in buɗe sallah ya ce adiya saboda annabi ya koyar da nau'i nau'i daban-daban a nan shi kansa mal albani ya kawo mana nau'i goma sha biyu wanda dukkanin sun inganta daga annabi yana buɗe sallah da su Ya ce sun makana sallallahu alaihi wasallam yastabtul qira'ata bi adiyatin kathiratin mutanawwi'atin ce sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana buɗe karatunsa na sallah da addu'o'i masu yawa kuma nau'i daban-daban ya'madullaha ta'ala fiha yana yaban Allah a cikinta wai majiduhu yana girmama shi wa ne alaihi yana kirari ga Allah wa qad amara bi dhalika a salatihi ko manzon Allah ya umarci wannan mutumin da yake munin sallarsa da yin haka fa qala lahu manzon Allah yace da shi la tatimmu salatan salatan li ahadin minan nasi hatta yukabbira sallar ɗaya daga mutane manzala ce ba ta cika sai yayi kabbara kaga nan wace kabbara kenan kabbara haram wa yahmadullah jalla wa azza wa yathni alayhi ya ba Allah mai girma da buwaya ya kirari a gare shi wannan shine mahallin shahi da ma'anan malamin zai ce wal istiftahi wa ya ƙara'u bai mata ya sara ka gani sannan sai ce kuma sannan yi karatu bai mata ya sara min qurani da abin da ya sauka al-qur'ani wannan za mu zo sai mun zo abin da ya shafi qira'a wannan cin abin da ahnaf suke hujja da shi kan cewa fatiha ba dole ba ce tunda ce ya karanta abin da ya sauka to sai mun zo abin da ya shafi qira'a tukuna abu Dawud ya fitar da wannan hadisin da hakim kuma ya hakimi ya inganta shi za a bi kuma ya dace da shi kaga ana annabi alayhi salatu wassalam musu usala annabi ya musu shi da yin haka shi isa ma malaman da suke ganin cewa dawal istiftahi wajibi ne malar ba nake cewa la Allah wannan ne ya da suke hujja da shi masu ganin cewa dawal istiftahi wajibi yace wa kana yaqra'u taratan bi hadha wa taratan bi hadha wani lokacin manzo Allah yana yin wannan wani lokacin yayi wannan yasa imamun nawawi yake cewa la yu'rafu khilafan illa inda malik yace ba a san wani sabani akan halacci da istifta ba sai dai gurin imam malik shi ne ke ganin ba za a yi ba mun ga gurin imam malik ba da istiftahi ba a tawiz ba basmala la'alla yana yin hujja da hadisin ummu aisha Allah ya kara mata yadda sai aka nabi sallallahu alaihi wasallam yastabtu salata bil hamdulillahi rabbil alamin haka na hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda imam an ce ba a san wani sabani ba sai gurin imam malik isa malar bani ce la Allah imam malik hadisin bai zo masa ba ko ya zo mata hanyar da ba zai karba ba yace kai yanzu baka da uzuri ya yace ya ayyuhal maliki laysa indaka uzurun al'an malar bani ce ya kai wa maliki kai a yau ba uzuri a kanka ba za ka ce ba za ka yi dawal istiftai ba dan kai ruwayar ta zo ma kuma da ingancinta dan ruwayar farko da na makaranta ittafaq alaiha bukhari wa muslim ruwaya farko bukari ya fada cikin sahihin sa muslim ma ya fita da ita to kaga manzo Allah wani lokacin yi wannan wani lokacin ko manzo Allah yi wannan ka nan me yi sunna wani lokacin kai wannan wani lokacin ko ba kai wannan ka ka da ce kala daya fakane ulu yace manzo Allah ya kasance yana cewa Allahumma ba'id baini wa bainaka bayaya ya ubangiji ka nisantar da tsakanina da kurakuraina wannan kinaya ce ta me ta ainihin neman gafarar zunubi laifuffukan da nai to Allah ka ta da ni ma'ana dai kaka kama ni da su kama ba atta bainal mashriqi wal maghrib kamar da ka nisantar tsakanin gabas da yamma kaga za a haɗu ba za a haɗu yace Allahumma ne min khataayaaya ya ubangi ka tsarkake ni nan mubalaga ce ta ne ta tsarkakar abu ya fita fes ka tsarkake daga kurakurai na kama yana ka saubal abiyad min ad-dais saubal abiyad saubal abiyad min ad kama yanda ake tsarkake farin tufafi daga datti farin tufafi yayin da ta a wanke shi yake komawa faritar saboda ai zunubi da tin sai ce Allah maksilni min al-kaba ko min kabayaya ya ubangiji ka wanke ni daga kurakurai na bilma'i da ruwa wa salji da raba wal baradi da ruwan da yake zuba daga girgiji dan ba albardu bane dan suna fasa ce da sanyi bard shine sanyi wannan kuma ra'un maftuha ce bi fatahin ra'i ne albarad ba albardu ba idan ka yi sukunin ra ka ce albardu wannan shine sanyi amma idan ka yi mata fata to sai zama ruwan da yake daga girgiji aka sai annabi alaihi salatu wasalam ya dai ai mubalaga wajen wankewa aka abubuwan da dukkanin su sukan iya wanke abu kuma dukkanin sabulu ne masu sanyi ibn taymiya yace ga ka'ida ruwan dumi ai ya fi da datti amma mai isa annabi duk ya kawo wanda suka sanyi ne yace saboda shi zinubin ai zafi ne shi kuma abin da yake maganin zafi shine mi shine sanyi ya sai kawo wa'annan alma wa sal wal barak karmani karmani yace ruwaya in ka kalle ta da annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma naqini min kabaya kama qafa bil ardi min ad-dins Allahumma silli ko kuma Allahumma ba'id baini wa baina kabaya kama ba atta bainal mashriq wal maghrib yace fil mustaqbal kenan fil mustaqbal nan gaba kenan ka ta da ni na kan ma na aikata yace da kuma yace Allahumma naqqini min kabayaya kama na tsababul abid ne dan sai fil hadir kenan da yace Allah ka wanke ni ko ko kuma ka tsarkake ni kamar yadda ke tsarkake farin tufafi daga yace fil hadar a yanzu kenan Allah ka yi mun haka yace da kuma yace Allahumma sunni min kabaya bil ma'i wal thalbi wal barari sai yace wannan kuma fil madi kenan ma'ana wanda zulban da ne da suka wuce su kuma kai musu wannan wankewa malamai suka ce manzon Allah ya yi wannan ne saboda me li izharul ubudiyya wa ta'zimur rububiyya dan ya bayyanar da ubudiyya bauta ga Allah sannan kuma ya girmama bi rububiyar ubangiji sannan Allah ya ce masa li yaghfir Allahu laka ma taqaddama min ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkara kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai da wani zunubi amma sai wannan addu'a saboda ne saboda bayyanar da bauta shi sa Allah yake jingina shi zuwa ga gare shi a matsayin bawa za ga yana kawo mufarar mu ba yace a a tabarakal ladzi nazzal furqana ala abdihi ka gani ala abdihi ko alhamdulillah ladzi asra subhanal ladzi asra bi abdi subhanal ladzi bi abdi fa auha ila abdihi ma auha daga ƙa'idar larabci mufrad ne kuma aka yi idafarsa wanda mufrad idan aka yi idafarsa me yake nunawa jam'i to malaman zai saboda duk nau'i na ubudiyya manzon Allah yana yin sa dan ya nuna ma haƙiƙanin shi cikakken bawa ne na Allah shi yasa Allah yake jingina shi zuwa gare shi ce bawa na sallallahu alaihi wasallam dan ce shi yasa manzon Allah yake wannan ba dan shi manzon Allah yana da zulmin ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ita ce ruwaya mafi inganci ta fuskar isnadi domin ita ce ruwaya ta du'al istiftahi wacce bukari da muslim suka suka haɗu a kanta to duk da cewa ta fuskar isnadi ta fi ƙarfi amma ko su malaman suna rinjayar da wata wacce ba wannan ba yanzu kamar in ka dauko kamar kamar su shafi'iya sun fi rinjayar da wacce za mu karanta nan gaba wajato jihi kamar su a a a imam abu bin hanbali ya farin jayar da waccan ruwar Aisha da Ali bin Abi Talib da Jabir da Abdullahi dan Mas'ud wacce kenan eh subhanakallahumma bihamdika su sun farin jayar da ita to shine malamin ka ce abinda isa kowanne akwai abin da suka kalla wani suka jayar da wannan su sun kalli isnadi ta fuskar isnadi wannan tafi karfi dan bukari ya fi ta da musulmi wanda kuma suka rinjayar da wacce ba ita ba su kuma sun kalli mai faran lafizan suke sai shi domin akwai abin da ya kasance suka ce akwai abin da ya zama sana'un ne alallahi yabo ne ga Allah akwai abin da shi kuma ya zama a'a insha'a ne bawa ne ke in insha'i ko yake nuna kaskantarsa ga Allah kamar wajen wajatu wajihi akwai kuma abin da du'a'un ne kawai addu'a ce ga shi bawa to kaga abin da ya zama yabo da kirari ga Allah ai zai fi girma shi yasa Imam Ahmad suka fi gabatar da waccan ta subhanaka din saboda tun a farkon da za ga girmamawa ne da kammama da tsarkake ubangiji subhanahu wataala amma dai kamar yadda Malam Albani ke faɗa cikin asar sifatu salatu nabi din dukkanin tun da sun inganta daga annabi kamar yadda nan ba ya faɗa a farko wani lokacin mutum ya wannan wani lokacin mutum ya wannan sai ce wa kana yaqulu fil faradi manzan Allah yana karanta wannan a sallar farilla to amma cewa yana karanta a sallar farilla yana kore a karanta a nafila baya kore haka za a iya karanta a nafila bukari ya fadda ita da muslim da ibn abi shayba sai nau'i na biyu manzo Allah yana cewa wajjat wajjat wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana inna salati wa nusuki wa mahayaya wa lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin allahumma maliku la ilaha illa ant subhanaka wa bihamdik anta rabbi wa ana abduk ظلمت نفسي واعترفت بذنبي faƙil ni bi jami'a inna hula ya firar duro illa an Wahadini hadi ni li ahasan la yadi li ahsanha illa an wa sirb anni sayi'aha la yasrif anni sayi'aha illa an labbayka wa sa'alayka wal khayru kulluhu fi yadayka wal sharru laysa ilayka wal mahdi man hadayta ana bika wa ilayka la man ja wa la malja'a minka illa ilayka tabarakta wa ta'alayta astaghfiruka wa atubu ilayk wa yake da irin wannan lafazin a duniya yasa muke cewa duk abubuwan da zaka yi na dini duka aje na ka dauna annaba ka huta ba na jin akwai dan adam da yake da lafazin da za a shiga gurin Allah irin wa'annan yanda manzo Allah yake kaskantar da Allah kai to wannan kuma ke nuna ma cikakkiyar ubudiyya ta manzon Allah wannan ke nuna ma cewa duk wanda zai bi manzon Allah wani yake na rububiyya ko na uluhiyya to a ranar alkiyama ba shi ba manzan Allah dan manzan abin da yake ta itirafi kullun shi wane ne shi bawa ab ab ab kage da cewa wajjatu wajhi lilladhi fatara samawati wal ard na fuskantar da fuskata kamar ka ce na miƙa wuyana lilladhi fatara samawati wal ard ga wanda ya kagi sammai da ƙasai ba tare da ya koyi a gurin kowa ba kaga ka ce as-samawat a kashi jam'i al-ard a kashi mufradi ko saboda me yake nufi al-jins jins jinsul ard yake nufi hanifan hanifan ay ma'ilan yana ne karkata ga barin dukkanin wani addini ina mai miƙa wuya zuwa ga addinin Allah musliman ina musulmi to sai fassara ma'ana hanifan din wa ma ana minal mushrikina bana daga mushrikai malar albani ce mushriki na anan yace dukkan wani kafiri sawa'un bautar majusi ba majusi ne bautar rana yake a'a ba yahude ne ko ba nasare ne har wanda ake cewa pagan ai san zuciyarsa yake bautawa sai manzala ce inna salati haƙiƙa sallata wa nusuki da ibadata da an nusk gaba ɗan ibada sallata nan suka ce kenan wace sallah yake ma'ana yana nufin gaba ɗaya sallar karatuna da ruku'ina da sujjadata da tsayuwata da tasbihina da duk abin da nake a cikin sallah lillahi ga Allah nake yi sa akwai cikakken da ke na ikhlasi wa nusuki haka nan dukkanin ibadata wa mahaya ai mahaya anan ai hayati wa mamati haka nan rayuwata da mutuwata dukkan lillahi rabbil alamin kaga can tauhidul uluhiyya nan kuma tauhidul rububiyya dan inna salati wa nuski uluhiyya ne ko mahaya wa mamati nan ko menene rububiyya ce gudanar da rayuwata da mutuwata duk suna hannun suna hannun Allah a ji ga annabi da kansa yana itirafin da kashewa da rayawa da gudanar da al'amarin halitta baki daya hannun annabin a hannun wa suke a hannun Allah subhanahu wa ta'ala sai ƙar cewa la sharika lahu a wa'annan abubuwan ko uluhiyya ko rububiyya Allah bai da abokin tarayya shi kadai yake tallin tal subhanahu wa ta'ala wa bidhalika umirtu yace da haka aka umarce ni wa ana awwalul muslimina ni ne farkon musulmi to kowa haka zai ce kowa zai ce wa ana awwalul muslimina ko zai ce wa ana minal muslimina eh awwalul muslimina ko haka zai ce to mu karanta abin da mala albani ya faɗa ko lamba ɗaya <laughs> yace haka za fi aksar riwayat yace haka ya zuwa mafi yawan ruwayoyi wa ana awwalul Ya yace wa fi ba'da wa ana minal na? a wata ruwa ya zo wa ana minal ya ce wa zahiru annahu min tasarrufu ba'd ruwa ce zahirin magana zahirin magana wani daga tasarruf ne na sashin masu ruwa kawai wani daga masu ruwa yake ganin bai cancanci kai ka ce awwal musulmi da yake ganin gwara ka ce ana minal na? amma ya zo a ruwaya din wa ana awwal Ya ce ƙarja amma ma dullu ala zalika alabani ce abin da yake nuna zuwa haka ya zo akwai abin da yake nuna cewa wannan tasarruf ne na ba'd ruwa sai ce al musalli an ya kula wa ana awwalul muslimina alabani ce abin da yake kanka kai ni sallah ka ce wa ana awwalul muslimina ba wa ana minal muslimina ba yace la haraja alaihi fi zalika ba fi akan mutum dan ya faɗa ka. khilafan lima ya za'amul ba'd yace sabana abin da sashin wasu mutane suke rayawa sai kawo maganar shaukani cikin lilal auta wannan maganar za mu karanta shaukani ne ka cikin lilal auta sai ma labani na kaltuta tawahuman minhu annal ma'ana dan shaukani ce sun yi wahani suna ɗaukar ma'anar wannan da aka ce wa ana awwalul muslimin inni awwal shaksin shaksin inni awwal shaksin attasu bi zalika ba'da an kana nasu bi ma'adalin anhu yace wasu suna wahami suna ɗauka cewa wai idan kace wa ana awwalul muslimin kana nufin wai ni ne farko wanda na fara siffantuwa da haka bayan mutane sun kauce gabarin haka kamar kana nufin wai kai ne farkon musulmi kai farkon wanda ka siffantu da siffata musulunci sai ce wa laisa kadalika ba haka ba dan ka ce wa ana awwalul muslimina ba kana nufin kai ne farko na ka siffantu da musulunci ba haka ba yace bal ma'anahu yace ma'anarsa bayanin musara timtithali lima amara bihi kana bayanin gaggawa ne wajen musulta musulta abin da kai maka umarni da shi da cewa ana awwalul muslimina abin kake nufi ina masu gaggawar musulta umarnin Allah ba yau kana nufin kai ne farkon musulmi ba yace wa naziruhu kwacin irin wannan ga faɗin Allah wal in kan lirrahman walada fa ana awwalul abidi da kuma magana annabi Musa wa ana awwalul mu'mini annabi Musa ne farkon mumini ka yana nufin ni ne farkon me yana magana dai kan me yana nuna gaggawarsa wajen misalta umarnin Allah tunda asalin ayar ayya ne miya ga Allah ne ko Allah ya ce lan tarani walakin indur ila jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbul jabal ja'alahu dakkan wa qarra musa sai haddi zuwa karshe kage yana ta sai faɗi wannan maganar ma'ana ina da gagga musa ta umarnin Allah tunda Allah ce ba zai gaishe ba daka ba ana nufin kace cewa ana awwalul muslimin kana nufin kai ne farkon da ya siffantu da musulunci ba ka ce kaga saboda haka ya baka ce kenan haka zaka faɗa wa ana awwalul muslimina kamar yanda yazo a ruwaya shi yasa imamu shafi'i yace wa bihadha kulluhu aqulu wa amuru imamu shafi ce haka nake faɗa kuma da haka nake umarni ka ce ana awwalul muslimina yace wa uhibbu an yi uta bihi kama yarwa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace kuma ina so mutum ya zo da shi kamar yadda aka rawaito daga manzan Allah tunda manzala cewa wa ana awwalul muslimina kai ma ka cewa ana awwalul muslimina ga abin da abin yake nufi to sai kuma yace Allahumma antal malik ya ubangiji kai ne mai mulki kai kake mallaka komai la ilaha illa anti ba wani abin bauta da cancanta da gaskiya sai kai kadai subhanaka wa bihamdika sarki ya tabbata gare ka kuma dukkanin yabo ya tabbata gare ka anta rabbi in inji manzo Allah ce ya ubangiji ya Allah anta rabbi kai ne ubangiji na wa ana abdukani ni bawanka ne amma mun zo lokacin da wani ma kace ba bawa gani ke kakasantar da annabi daraja ce wa min ma zalani izzan wa shirfa wa tuntu bi akhmasi aba usurayya dukuli ta ka kaulika ya ibadi wa an arsalta ahmada li nabiyya ko rasula haka alqabi iya faɗa ko yace yana cin abin da ke ƙara min ɗaukaka da izza in ji uwa zan taka tauraron surayya ba shi ne can sama ba ya ce idan na ji na shiga cikin faɗinka ya ibani ya ce kuma da ka aiko min ahmadu a matsayin manzo ba abin da ya kai wannan daraja kaga ya ce an rabbi wa ana abduka shi zan suke lamba ai za a abu abudu raka kamar yadda azari ya faɗa ce abinda annabi ke nufai ba na bauta wani in ba kai ba kaga tunda annabi bauta Allah yake shi za a bauta masa ba za a bauta masa ba shi ma bauta yake sai kuma ce zalamtu nafsi ya ubangiji na zalunci kaina wa atarabtu bi dhanbi na yi itirafi da laifina ka san kai itirafi da laifi an fi saurin kyale ka yanda wanda mutane bi sun ba laifi ɗaya ce wallahi na san nayi amma kai kai mun afuwa ba zan kuma ba wannan kuma ce shi san bai ba wa za ka kyale a gani isa ubangiji yana so kai itirafi cewa kai mai laifi kaga manzala sai ce na zalunci kaina kuma ne itirafi da laifina amma fagatirli da bi jami'a ya ubangiji ka gafartan zirbe na baki daya wannan dai da abin da faɗa da su an gane ko abin da na faɗa da su manzan Allah Allah ya gafarta masa wannan duk bayanar da ubudiyya ne sannan kuma mu al'umma ta manzan Allah din manzala yana karantar da mu sannan kuma abu na gaba shi roƙon Allah ko rahama ko gafara ko ma Allah ban kuɗi ko Allah ban gida ko ban kaza ko ma dai me ka roƙa ai roƙon Allah ibada da mutum zai ki roƙon Allah gaba ɗaya to sai shiga cikin faɗin Allah innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam kai. Allah yagdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yas'alu yagdabu shi Allah in baka roƙarsa fushi yake shi kuma dan adam sannan kake roƙarsa sannan yake fushi da kai shi ka tafi gurin Allah kawai subhanahu wa ta'ala yasa yana cikin abin da malamai suke cewa yana cikin alama ta girman kan mutum irin wanda zai ce yayi kuɗi ke bayarwa ake masa addu'a kai ba za ka yi addu'a ba bayan addu'ar ibada ce addu'a huwal ibada saboda duk ibadar za ka yi in ma ta zama du'a'u mas'ala ko du'ar ibada sai ya ce innahu la yakbiru dhunuba illa anta ya ubangiji ba mai gafata zunubi sai kai kaga wannan ke nuna ma annabi ya fita ya fita sallallahu alaihi wasallam bai gaya ma yana gafata zunubi ba dan ka roki annabi ka ce ya manzo Allah ka kama ni ya manzo Allah ka yace a'a wanda ake roka ya gafata zunubi shine Allah manzon Allah ma gashi Allah ya roka innahu la yakbiru dhunuba illa anta ya ubangiji ba mai gafata zunubi in ba kai ba wahadini ka shiryar da ni li ahsan al akhlaq ga kyawawan ɗabi'u ashe kaga manzon Allah baya shiryarwa wa yake shiryarwa sai dai shiryar kala kala ce ko bisa la ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha hidayatut tawfiq ce a datar da kai ka zama musulmi wannan sai Allah dan da annabi yana iya shirye da wani ya shirye da Abu Dalib amma kuma Allah ce wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim kaga nan kuma idatu irshad a nuna ma hanyar wannan kuma annabawa su sai ce la ya yahdi li ahsaniha illa an ba wanda yake shiryawa ga kyawawan ɗabi'u sai kai Allah wasrib anni sayyi'aha ka juyar da ni ka kautar da ni ga barin munanan ɗabi'u la yasrifu anni sayyi'aha illa anta Allah duk duniya in baka ka juyar da ni ba wanda zai iya shi sai ce ba wanda zai iya juyar da ni ga barin munanan ayyuka in ba kai ba ya kai Allah ashe shekarar duk wanda da nuna ma kenan ba za a dogara da manzon Allah ba ba za a fake da manzon Allah ba ko da wa za a fake wa za a nemi taimako wa za a nemi agajin sa Allah dan shi ma manzo Allah gashi wa yake da agajin sa Allah Allah in baka yi ba ba nemi yasa alakar kowa da Allah kowaye alakarsa da Allah alaka ce ta ubangiji da bawa shi ba a cewa daga Allah sai manzan Allah na ma kuskure ne ba a faɗa kuskure ne sosai ma irin ba cewa ai daga Allah sai manzan Allah ya gaya ma daga Allah sai Allah kwarai kuwa in kace daga gwamna sai sa idan gwamna ya balaguro yanzu a zai hau jira an kace daga Allah sai manzo Allah manzo Allah zai iya zama matsayin Allah kenan daga Allah sai Allah amma duk a bayan Allah ba kamar manzon Allah shikenan magana ko irin masu daga Allah sai kakan kadin duk kuskure ne wannan sai labbaika wasu alaika ma'anar labbaika ai ana muqimun ala ta'atika iqamatin ba da iqamati ina ma'anar labbaika ina tsaye ina dawamo wajen yi maka da'a tsayawa bayan tsayawa wajen yi maka da'a wasu sa'adaika wasu sa'adaika sannan ko musa'adatin li amrika ba da musa'adati ina neman taimako da al'amarinka kuma bayan neman taimakonka subhanahu wa ta'ala wal khairu kulluhu fi yadayka dukkanin alkhairi Allah yana hannunka yana hannunka in ji manzan Allah annabi duk duniya wa yake jin tsoro ba in ba Allah ba idan da ba hannu ba ne wani abin ake nufi annabi ba zai tsoro da ba zai faɗa ba kaga annabi ya tabbatar da Allah siffa ta ne ta hannu wal khairu kulluhu fi kamar yadda Allah ya tabbatar da kansa ko Allah ya tabbatar da kansa الذي في يده mulku bal يداه مبسوطتان da suka ce hannun Allah yadullahi maglula sai Allah ya kare ta sai ya ma nuna ma hannun ba ɗaya bane sai ce bal yadahu mabsutatani yanzu ko kai faisha sai dai hannun wa ya san yadda yake wannan kuma sai Allah amma dai hannu ne haka Allah ya faɗa kuma nan ma kamar Allah ya faɗa wa sharru laysa ilayka sharri kuma ba a jingina shi zuwa gare ka ka dubi ladabi na manzan Allah ga Allah saboda Allah ta'ala ba abin da zai zama sharri duk abin da Allah zai akwai hikima tambar kalmar bata rabbika sidqan wa adla duk abin da Allah zai akwai hikima sai dai sharri ya zama fi mafu'ulati kai da abin ya faru kanka ya zama maka sharri amma shi Allah da ya abin abin ba sharri bane akwai hikima da Allah ce zaharar fasadi fil barri wal bari fasadi ba shar bane kai a gurin ka sai Allah ya faɗi kima lima kasabat aidin nas li yuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un kaga hikima wani zai iya cewa to na me me yasa kai kafiri domin akwai abin da sharri ne tsantsa akwai abin da kuma alheri ne tsantsa akwai abin da kuma akwai alheri akwai sharri yanzu kamar shedan suka ce sharri ne tsantsa kamar wutar jahannama sharri ce tsantsa amma duk da akwai shi wata sa Allah yi kamar jibrilu alheri ne tsantsa ko kamar annabi alheri ne tsantsa kamar aljanna alheri ce tsantsa akwai kuma ta sa Allah yi su daga ba a jingina Allah shari subhanahu wa ta'ala to mu karanta abin da ya faɗa lamba ta hudu ko yace ai la yunsabu shar'u ila Allah ta'ala ai ba a jingina wa Allah sharri li'annahu laysa fi fi'lihi ta'ala sharrun domin babu sharri a aikin Allah ta'ala yace bal af'aluhu azza wa jalla kulluha khairun yace kai ba ma haka ba ayyukan Allah azza jalla baki ɗayan su alkhairi li'annaha da'iratun bainal adali wal fadli wal hikima domin dukkanin aikin Allah yana kewa ne tsakanin adalci da falala da hikima aikin Allah baya fita daga wannan wa huwa kulluhu khairul la sharra fi wayan abun kuma baki ɗayan su alkhairi ne babu sharri a ciki wa sharru inna ma sara sharran yace sharri yana zama sharri ne lin kidaya nisbatihi wa idafatihi ilayhi ta'ala in an yanke jingina shi zuwa ga Allah amma sanda zaka jingina shi zuwa ga Allah bai zama sharri ba qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim Allah ya masa rahma yace huwa subhanahu khaliqul khair wa sharri Ibn qayyim ce Allah subhanahu ta'ala shine mahalicin alkhairi shine mahalicin shari fa sharri fi bab makhluqati la fi khalqi wa fi'li Ibn qayyim ce shi sharri yana cikin sashin ababan halitta Allah amma ba a cikin halittar Allah ko aikin Allah sai dai kai halitta Allah sharri ya zamo a kanka amma a aikin Allah babu sharri subhanahu wa ta'ala wa lahaza nazawu subhanahu wa ta'ala an zulmin lazi haƙiƙatu wa ba'u shay'i fi ghairi mahalli yace saboda haka ne ma Allah subhanahu ta'ala ya tsarkake kansa ga barin zalunci wanda haƙiƙa zalunci shine sanya abu ba ba mahallinsa ba yana ga Allah ya wanke kansa Allah baya zalunci to duk abin da kaga Allah ya sanya shi to a bagiran sai sanya shi yanzu har kafirin da ya yake musulunci wa ya kaddara mai zama kafiri Allah wa ya halicci shi halicci kafircin Allah to mahallin ne na kafirci mahallin ne ba zai iya karɓar imani ba shi sa Allah ya sanya shi a gurin cikar adalcin Allah ke duk wanda kaga ya zama mumini to mahallin na imanin ne zai karɓi imanin wanda kaga ya zama kafiri to mahallin ne ba zai karɓi imani ba domin Allah baya sanya ga inda bai dace ba subhanahu wa ta'ala shi ne abinda da ibnu qayyim yake yake nufi ana yace fa la yadau ashiya illa fi mawadi'a la yaqati biha Allah baya sanya abu sai a gurin abin kuma wanda ya dace da abin duk wanda ka gan shi ya yi kafirci to ba ya dace da kafirci gurin gurin kafirci yace wa zalika khairun kullu wannan ku alkhairi ne baki ɗayan sa wa sharru wa bau shay fi ghairi mahalli yace domin sharri shine a sanya abu ba a mahallin sa ba wannan shine sharri amma in ka sanya ba a mahallin sa zai zama sharri alheri ne yanzu mutum ne misali Yi kisa sai kashe shi sharri kai alheri kai don ka sanya ba mahallinsa misali yace ce idza wa ba fi ba fi mahallihi lam yakun sharran ce in aka sanya ba a mahallinsa ba zai zama shari ba fa ulima anna sharra laysa ilayhi yace da wannan ake fahimta cewa sharri ba a jingina shi zuwa ga Allah qala ce yace fa in qulta falima khalaqahu wa huwa sharr ibn qayyim idan kace to me yasa Allah ya halice shi bayan sharri a wani zai wannan tambayar ko ce to in kace haka wa fi'luhu khairun la sharra kuma aikin Allah baki ɗaya alkhairi ne ba sharri fa innal khalqa wal fi'la qa'imun bihi subhanahu yace kuma da halittar da aikin suna tsayuwa ne da Allah subhanahu wa ta'ala wa sharru yastahilu qiyamu wa tusabi bihi shi kuma sharri ya koru Allah ya tsaya da shi ko ya siffanta Allah da shi wa ma kana fil makhluqi min sharr yace duk abin da ya kasance a halitta na sharri fal adam idafati wa nasabati ilayhi wal fi'li wal khalqi idafi ilayhi fa kana khairan yace duk abin da ya kasance fil makhluqi min sharr a cikin abin halitta na sharri to rashin jingina shi da dangana shi zuwa ga Allah shine daidai yace wal fi'l wal khalq yudafu ilayhi halittar da aikin yudafu ilayhi fa kana khairan idan ka jingina shi ga Allah ya zama alkhairi yace tamamu hadal bahas al khatir wa taqiqu fi kitabihi shifa'ul alil fi masal qaba'i wal qadari wat idan kana so ka ji bayani wanda zai warkar da kai ka koma littafin da ibnu qayyim a takaice wani zai iya cewa ya aka halici kafin ya aka halici fasiki ya kaza ya kaza yanzu misali Allah subhanahu wa ta'ala yana so a yi ibada ta jihadi ba haka ba ne idan babu kafiri wannan ibada za ta samu ba za ta samu ba Allah yana so ya amru bil ma'rufi wa nahy anil munkara matsayin ibada ko in ba mai sabuwa za ka yi ba Allah yana so a yi tuba tuba ibada ne ba haka bane Allah yana istighfari shi ma ibada ne in ba mai sako wannan ibada za ta tsaya yasa duk abin da kaga Allah yi akwai hikima ba za a jingina Allah sharri in kana suka samu kuma bai banda wannan littafin littafin da zai ƙara warkar da kai dangane da wannan matsala din ka samu sharhin a aqidat dawiya na ibn abul is al littafi ne mai kyau a wannan babu zai warkar da kai kwarai kwarai da gaske mun karanta aqidat dawiya a can bakin titi wanda wannan littafin muka yi amfani kuma alhamdulillah mun samu warka kwarai kwarai daga shi to wannan fa addu'a bata kare ba ba har yanzu muna ta biyu yace wal mahadi man hadaita shiryayye ko abin shiryawa shine wanda ka shirya duk wanda Allah bai shirye shi ba zai zama shiryayye ba ana dika wa ilaika kamar ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana bika wa ilaika ni daga kai nake ya Allah kuma zuwa gare ka zan koma la manja wa la malja minka illa ilaika Allah ne kadai wannan ba matsira ba mafaka daga gurinka sai zuwa gurinka shi Allah ba ka da inda zaka fake masa daga koma gurinsa amma duk wanda ba Allah ban kana so ka fake masa ya kake barin gurin sa kake amma shi Allah in kai masa laifin da zai kama ka to kuma in kana son tsira gurin walaka, kuma koma gurin sa sai ka tuba ka kaskantar da kai ka zubar da hawaye shi kuma Allah sai karbe ka subhanahu wataala yanzu manzon Allah ne yake faɗar wannan ba matsira ba bafaka daga gurin Allah sai zuwa gurin Allah ina wanda zai zai manzo Allah ya madogara majingina baban na na ba ya saba manzo Allah nan ba irin masu ya madogara ta manzan Allah kaga duka shi ne ya buwa na shirka da kafirci duk wanda zai dogara da wani ko wanda madogara ta in dai ba Allah ba kowa kace kai shirka da Allah saboda abin da ya shafi rububiyya da uluhiyya wannan haƙƙin Allah ne kadai ba wanda zai tarayya da Allah ce tabaraka wa ta'alaita tabaraka wa ta'alaita sunayenka sun daukaka albarkatinka sun yawaita wa ta'alaita kuma ban yi daukaka ta daukaka sai ce astaghfiruka kaga duk kirari wa Allah ko ya kammama Allah yewa Allah jinjina yewa Allah kirari ƙarshe sai ce me astaghfiruka wa atubu ilaika isa ake so in za ka roƙi Allah ka kawai ka daga hannu Allah banka kaza ban kaza ba haka ake roƙon Allah kai wa Allah kirari tukuna sannan ka kaskanta da ka da kai mai laifi ne sannan sai kai manzan Allah salati sannan sai ka roƙi bukatanka kamar yadda zamu karanta nan gaba insha Allah gaba kaɗan manzala da ya ga wani ya daga hannu Allah kaza manzala ce a ajala haza wannan yayi gaggawa ba haka ake roƙon Allah ba sai manzala ya koya ba yace in zaka roki ubangiji kai mai yabo da kirari sannan kai min salati sannan sai ka roki ubangiji malamai suna cewa wajen kirarin fatiha ta wadatar da kai in ma baka iya su kirare kirare ba kuma Allah shine mahalicin yare ba sai kai kiran da larabci ba kai da yarenka Allah ne mahalicin yaren ya fi ka sanin yaren duk in ba za ka wannan makaranta fatiha karanta fatiha wai sai lokacin ya tafi shi sannan za mu tsaya ku yi haƙuri karatunmu baya gudu ko nan za mu tsaya sai mu tashi ta uku insha Allah ku amma mu dan ƙara suna abu yace yace ne yaqulu fil fardi wan nafli yana karanta wannan a sallar farilla da sallar nafila sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan akwai masu ganin cewa wannan kawai sai a nafila kamar yadda alhafiz ibn hajar ya kawo cikin bulugul maram cewa annabi yana wannan anafala sai dai ka koma ruwayoyin gaskiya ba ruwa ta nuna cewa anafala ne abinda ruwa suka nuna guda biyu ne wata ruwa ta zo mutlaka kawai annabi yana wata ruwa ba ban ta zo filma katuba abinda ruwa ta nuna ke Allahu a'lam alhamdulillah rabbil alamin الله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين السلام عليكم يجي hadisin da muka biya na farko yana nuna da cewa ko da bayan an daina karɓar tuba wato bayan hudowar rana ta yamma sallah da aikin yaji suna zama sanadin gafar ubangiji subhanahu ta'ala a'a ba haka ba idan hadisi wani ya zo mutsulaki wani ya takaidin sa ai yanzu wannan yanzu ya ce addahar kullu ko to kuma an samu wannan da ya taƙayi cewa ga iya lokacin cewa matuƙa cewa a a inna Allah a a a a a wancan hadisin nake so ba malami gargir ba ku tashe ni wanto hadisin ba sananne ba ne ne eh ya la la la dan qatul hijra hatta tanqadu tauba wala tanqadu tauba hatta takarju shams min magaribiha kaga hadisi yana cewa a wannan lokacin tuba zai yanki kamar yadda kuma qur'ani ya nuna haka Yau yawma yati babu ayatu rabbika la tanfa nafsin imanuha lam takun amran min qabl aw kasabat fi imaniha khaira wannan wani ana nufin huduwar ran ta makullata an misali kamar hadisin da annabi alaihi salatu wasallam ya ce la ta za qala fatun mansuna al haqqi ila qiyamus sa'a wata jama'a ba ta gushe ba tana kan gaskiya a bat taimakawa har zuwa alkiyama sai malamin ce na ana nufin qurbul kiyama saboda in sai daga na hadisin ya zo cewa la umu sa illa ala akrarin nas dan da alkiyama ta tashi ai ba ma na Allah kaga ce da kace ke na ana nufin qurbus sa'a da haka nan ma da kace addaru kulluhu kenan addaru kulluhu kafin a rufe kofar tuba shine abin da ake nufi kuma sannan in ka kalli ma hadisan rufe kofar tuba ai ana magana ma misali wanda da baya aikin kirkin sai wannan lokacin a lokacin da yi kamar yadda aya in ta nuna Allah ba zai karba ba da mutum fasikanci yake yanzu sai da ran ta bullo ta fadarta sai ya tuba wannan tuban ba zai masa amfani ba ko mutum kafiri ne sai da ran ta bullo ta fadarta sai musulunta ba zai masa amfani ba saboda yanzu komai ya zama a fili ba imanin da gaibi a ciki to ka tabbatar iyama gata nan gaske ce ba wani gaibi a ciki wannan ya ce idan na jingina shari ga shaidan kan ji a zuciyata kamar na ba wa shaidan wani matsayi na iya aiwatar da wani abu ko iko yanzu misali mantuwa wa ake jinginawa wa ma an sani illa shaidan an afkura ko saboda ubangiji inda la la ya amuri bil fahsha ubangiji ba umarni da alfasha ka ba za ka yi sharri ka jingina wa Allah ba na'am Allah shine mahaliccin abin sai kaddara shi amma shi Allah subhanahu ta'ala duk abin da ya halitta to akwai hikima ta yin abu ka ba za ka yi sharri ka jingina wa Allah ba ya wannan sharran aina Allah ne a can dai shedan ya rude ka kai kayanka ko kai da shi can ku je ku yi rigima ku me hukuncin wanda ya yin sallah a mutarin lokacin sallah sai ya lokacin ta ruri wato sallah in dai mutum ya yi sallah cikin lokacin ta lokacin ta bai fita ba kenan sallah ta yi illa iyaka dai awwalul waqt shine abin da kan bukata da an tambayi manzo Allah ayyul a'mal afdal ce as-salatu li afiya wal waqtiha nan lawazin bai inganta ba na fi awwal waqtiha bai inganta ba kwarai da gaske in ban manta ba akwai Hafs bin Umar a isnadin as-salatu ala waqtiha ko li waqtiha shine lafazin suka inganta duk da ma'anar su haka take nunawa amma shi lafazin da ya da awwal waqtiha din bai inganta ba dan cewa ma'anar abu haka take to amma lafazi bai inganta ba dole a ce bai inganta ba haka lafazin awwal waqtiha shi lafazi ne wanda bai inganta ba li waqtiha ko ala waqtiha shine lafazin da ya inganta haka da wanda ya sallah a farkon lokaci shi sa har rigimin da ake da kamata ce an yi su ka abuwa ne aka dinga yi ba kai ba gidi na zo na yi sallah karfe daya muktari ya yi ka zo kai karfe biyu a cikin muktari kai ka matsan da aka samu sai kai ka zo kai karfe daya sai wani ce a kan ne za kai karfe daya abin da ya dinga bada matsala ke za ga tun farko ahli sunna abin da ya dinga ba su matsala garin na aka dinga rikici da su kai ne ka san kanka sai wani yake yin bayanin ka kaga ya dole ka fito kai bayanin kanka yanzu kawai sai na zo na ce ni zan bada labarin abdullahi kawai na zo ce ai abdullahi nan ne kaza ne yana kaza yana kaza dole abdullahi ya fito ya bayanin kansa mutane sai shi waye sabon da ya dinga faruwa ke to sai ka zo kai sallah karfe ɗaya sai wani ce a kan me zaka sallah karfe ɗaya kuma ya hura ma wuta ya ɗau zafi har ya rurrusa ma masallaci kai ma dole ka ɗau zafi ka ce shi ma ta karfe ɗin ba za a yi ba abin da ya dinga faruwa kenan amma in dai mukutari ya shiga ya halitta a yi sallah kuma matukar muktari bai ƙare ba lokacin sallah bai ƙare ba nan illa iyaka ka kai sallah misali yanzu la'asar ka kai ta can ƙarshe wajen jan faɗuwar rana to wannan akwai akwai matsala saboda hadisi ya nuna cewa sallar suwayi sallar ce sallar munafikai ce zai zo kawai ya caccaka ta ya kotu ya tashi tafiyarsa amma da yanzu misali la'asar ka kai ta ma karfi biyar sannan kai ba za ce kayi laifi ba musamman inda wani uzuri da shari'a za ta gamsu da shi mutum ba zai zama yawan laifi ba haka ka abubuwan ba abubuwa wani na rikima ba wannan yana magana kamar ɗalibai da suke ta'ammuli da tafai na boko da suke ɗauke da zanunnuka na abubuwa masu rai wace shawara za a ba su musamman ma masu karanta ilimin halittu to ai muna cikin wata irin darura ai ba ma kai da kake karatu ba kake ma neman ilimi kowa ɗakin sa ya haɗa da wannan hoton man shafa haka akwai hoto sabulu akwai hoto kuma me ma ba hoton ne wallahi kai iya kokarin ka sai ka fudda hoto ko zane irin wannan yawa sai kaga sai ga sai kokarin ka ne ya kare to dan ma dai wasu malaman musamman shi hoto akwai ɗan saɓani a kansa akwai saɓani a kansa wasu suna ganin shi hoto ai inuwa ce ta mutum kuma ba wani ƙwarewa a ciki saɓanin zane wasu kuma malaman suna ganin su mara albani ɗin irin su ibn baz suna gani ba wanda da ka bambanta shi da sauran zane dan mara albani ka koma littafinsa na wannan adabu zufaf ya yi magana mai zafin gaske kan ba masu ganin cewa hoto ba za haɗa da zane ba ya yi magana sosai mai zafi saboda shi yana da wannan ra'ayin cewa da tsaye to daga ka'ida idan abu ya zama kai ba ka da yadda za ka yi da shi to wannan Allah baya kama ka da wannan laifi wannan abu yana cikin ma abin da ya kamata duk musulmi ya waye musulunci yana duba maslaha da mafsada abin da ya zama kai magana a kai mafsada ne dole kai shiru ko musulunci ba zai kama ka da wannan yanzu kamar yadda muke rayuwa muna rayuwa ne a ƙarƙashin wasu dokoki wanda ba dokokinmu ba ba dokokin addininmu ba ba ma san su ba ma jin daɗin su amma yanzu da ni da kai Allah ba zai kama da wannan laifin ba saboda ni saboda yanzu mafsada ce mu fito mu ci da ƙarfin tsayan za mu murɗa tsayan da ana ke dokokinmu murƙushe mu za a yi zaka musulunci yana duba wannan zaka abin da kai ɗin baka da yadda za yi da shi Allah ba zai kama ka da wannan laifin kuma yanzu kaga ba za ka ce duk musulmi ya daina yi wannan karatun ba ba zai yi ba ba za ka faɗa haka yanzu ai kamar masu masu karanta medicine ne la'alla na ka musu gawa su yi aiki akan ta to kaga su masu karo ba za su iya bambance gawa ta wa za a kawo ba kuma ka'ida ta musulmi ya halatta ya mata ka bai halatta ba gawar musulmi haramun ne sai dai ta arni amma su ga ta kowa kama za su dan dama ƙasa ba ce mata musulunci ba ce ba ma abin da ya dame shi ya zaga a gwamnatance kamar yadda bayani wancan satin ai shi ilimin zane-zanen makarantar da shi yake ana ganin ma an koyar da su an ba su sana'ar tare cewa wuta aka ba su za su ci na duk wani gade ya hadisan na makaranta mutumin da yake irin wani to amma na abu ne wanda kai din bayan da za ka yi shi ka Allah ba zai kama ka da laifin ba amma ya zama dai a ranka kana kin abu dan kuma in ya zama a ranka kana jin daɗi ka salama to nan kake da matsala yawwa illa man ukura qalbu mutma'innin bil iman ko wannan yace irin tidi me tidi taidi ya tsana ce a ita ya tsana ai malamai shi maganganu ya tsana ba laifi bace malamai zace ya tsana ya wulakanta ta aiki au irin wannan gingima gingima ah, ina ana ɗauka na yan tsana ta yara ita yan tsana ta yara malamai sun ce ba laifi ba ne. sun ce na farko akwai tadrin. ita yara mata suna koyon yadda ake tarbiyyantar da yara sannan kuma ce kuma wulakanta ta ake dan yaro ake bai wasa amma nan gima-giman da ake kaga ƙatu ya zauna akan kuja ko ƙatuwa, sun ɗau wani kare sun rungume dan Allah akwai ma tsari a ciki sai ka dauka da kare ka rungume ko ya ɗaure gungume ma bai rungume ko kuma ga mutum a motarsa can baya kuma ya sami katon kare tun ya amfanin sa ko ka ga wasu ɗabi'u wasu mutane suna yi mutanen da ba su da hankali kuma al'umma ta dinga ɗauka wannan laifi ne ba daidai ba ne ya kamata ko musulmi ba ko kara ya kamata ba are bayan da za a malaku shiga wannan gida tunda kaga wannan shashi ne ma wanda ba ma da saɓani a kansa domin shi wannan mai inuwa ne cikakke inuwa kuma ya wuce yan tsana da malamai suke ganin ba laifi ba ce tun da yan tsana ta yi karama ce wannan kuma ga ba ma yaran da suke wasa da shi ba manya ne suke ɗauka za ga mutum ya ya rungu ne wanda ake jin a rungu ya dala kana rungu ya ne wannan da ake ji aka kawai koyo ne ɗabi'u na arna ba bai kamace mu ba amma yan tsana ita wannan malamai sun ce ba laifi ba ne Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk